daga nan Iran: sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fito da ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za ku saurara da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dubi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokun san sai duniyarmu a yau sannan shirin nan na lafiya da fatan za ku kusance tare da mu. labarun duniya da farko ga kanunsu Garin ta yi allah wadai da kisan fararen hula a kasar sudan Makaron na faransa yawa najeriya alkawalin taimakawa akan matsalolin tsaro rasha ta yi maraba da cire sunanta a matsayin barazana da amurka take fuskanta yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarin iran ta yi allawa dai da kisan fararen hula a ƙasar sudan mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran dr ismail baka'i ya tar da kashe faran hula a garin kalogi da ke jihar kurdufan na sudan bugu da ƙari kakakin makata harkokin waje na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi kira ga ƙungiyoyin kasa da kasa da su kawo ƙarshen abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasar kusan mutane tamanin ne dai fararen hula da rabinsa ƙananan yara ne aka kashe a wajen wato a wasu jerin har-hare da jiragen sama marasa matuƙi wuraren da aka kawo harin sun hada da makarantu na ƙananan yara da kuma asibitoci ana zargin ƙungiyar nan ta kai ɗaukin gaggawa rsf da cewa ita ce ta kai wannan harin akan wato wuraren na fararen hula shugaban ƙasar faransa macron ya yi wa najeriya alkawalin taimakawa akan matsalolin tsaro shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi wa ƙasar najeriya alkawalin taimaka mata domin ta fuskanci matsalolin tsaro musamman ma dai ta'addanci a arewacin najeriya shugaban na faransa ya ce takwaransa na najeriya bola ahmad tinubu ya buƙaci taimako domin fuskantar matsalar tsaro a arewacin ƙasar macron ya rubuta a shafinsa na x cewa saboda buƙatar da ya gabatar ta taimako za mu bunƙasa yadda muke aiki da gwamnati da kuma taimakawa 'yan ƙasa su wato da suka cutu muna kuma yin kira ga dukkanin ƙawayenmu da su bayar da nasu taimakon inji shugaban ƙasar ta faransa sai dai shugaban ƙasar ta faransa bai tantance ɗabi'ar irin taimakon da ƙasar tasa za ta baiwa najeriya ba makonni kaɗan da suka gabata ne dai shugaban ƙasa amurka ya yi najeriya barazanar kai mata hari idan har ba ta kawo ƙarshen abin da ya ce kisan kyashi ake wa mabiya addinin kirsa ba najeriya dai ta yi watsi da wancan zargin ta da bayyana cewa tana maraba da duk wani taimako don fuskantar rashin tsaro da ake fama da shi a cikin ƙasar ƙasar najeriya dai tana zagaye ne da ƙasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka da kuma a cikin shekarun bayan nan take wato faransa take ƙara baƙin jini a cikin waɗannan ƙasashen a ƙasar nijar an kori faransa bayan juyin mulkin soja da shugabanninsa suka zargi faransa da cewa ta tana yi wa ƙasar wa wasan dukiya tun daga lokacin da ta mata mulki mallaka sannan kuma da rashin taɓaka komai akan harkokin tsaro a yankin sahel musamman ma dai butuwa suka shafi fada da ta'addanci to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran rasha ta yi maraba da cire sunanta a matsayin barazana da amurka take fuskanta mai magana da yawon fadar mulkin rasha dmitry biskov ya ce fadar mulkin ƙasar tana maraba da matakin da shugaban ƙasa amurka ya ɗauka na bitar siyasar tsaron wannan ƙasa da ta kunshi cire ƙasar rasha daga matsayin barazanar da amurka take fuskanta ta kusa biskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun tas cewa a cikin sabon tsarin tsaron ƙasar ta amurka an cire rasha a matsayin barazana don haka yana kira da a samo hanyoyin aiki tare akan muhimman batutuwa suka shafi duniya masu muhimmanci hakanan combis cop din ya ce wannan matakin da amurka ta ɗauka ci gaba ne sosai sabuwar siyasar tsaron amurka dai tana yi wa china a matsayin wato kallo a matsayin wani babban kalubale ta fuska tattalin arziki don haka amurkan za ta yi aiki domin sake dawo da abin ta kira adalci da kuma abin da ta ce 'yanci ne na amurka sai dai kuma ta jajja wajabcin ci gaba da jibge sojojinta yankin tekun indiya da kuma tekun pacific domin abin da ta ce ƙoƙari ne na hana afkuwar wani yaƙi a wannan yankin hakanan kuma shi kuwa wato biskop ya bayyana cewa yana fatan ganin sabuwar siyasar tsaron amurka ta share fagen kawo ƙarshen yaƙin ƙasar ukraine da kuma tattaunawa da za a buɗe wata sabuwar alaƙa da amurka da hakan shine ra'ayin shugaban ƙasar vladimir putin kamar yadda biskop ɗin ya bayyana matakin na amurka a kan rasha ya bakanta wa ƙasashen turai da suke son amurkan ta zama musu jagora a yakin da suke yi da rasha ta hanyar ƙasar ukraine to wani sabon fada ya barke a tsakanin ƙasashen cambodia da kuma thailand sojojin ƙasar thailand sun sanar a yau litinin cewa sun kai wani sabon hari a kan iyakar da take wato saɓani da ta cambodia wannan sanarwar ta sojojin na ƙasar ta thailand ya biyo bayan da ƙasashen biyu su karka zargin juna da cewa suna keta dakatar da wutar yaƙi da aka yi da shugaban ƙasa amurka donald trump ya shiga tsakani sojojin thailand sun ce sabon faɗan dai ya ɓarke ne a sanadiyar mutuwar sojan ƙasar ɗaya yayin da wasu hudu kuma suka jikata hakanan kuma sojojin na thailand sun ta takwarorinsu na cambodia da fara tsokana ta hanyar buɗe musu wuta a halin yanzu dai sojojin thailand sun fara amfani da jiragen sama na yaƙi wajen kai har-hare tun a ranar biyar ga watan yuli ne dai faɗa ya a tsakanin ƙasashen biyu saboda saɓani na kan iyaka daidai wancan faɗan dai ya yi sanadiyar kashe mutane 48 da kuma tilasta wasu mutanen fiye da uku yin hijira daga yankunan da ke kan iyaka ƙasashen biyu dai suna da saɓani ne a kan iyaka ta ƙasa ta tsawonta ya kai kilomita 817 wacce aka shata tun wajen shekara ta 1907 a lokacin da faransa ta yi wa cambodian mulkin mallaka fitaccen mai shirin fina-finan nan na iran majid majidi ya samu kyauta ta girmamawa daga cibiyar fina-finai ta eurasia da ke ƙasar rasha fitaccen mai shirin fina-finan ɗan ƙasa iran majid majidi ya samu kyauta ta musamman a wani biki na musamman a wato cibiyar fina-finai ta eurasia saboda gagarumar rawar da yake takawa a fagen shirya fina-finai da suka shahara a duniya a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne da aka buɗe wato wani taro na musamman a birnin moscow da sami halartar ministan al'adu na ƙasar rasha olga lyumova mataimakin shugaban ƙasar ta vladimir medinsky sai kuma jakadin jamhuriyar musulunci ta iran a rasha kazim jalali shugaban tsangar fina-finai ta eurasia nikita mikhalov ya jinjina wa majid majidi saboda fina-finan da yi da hakan ya sa aka bashi kyauta ta musamman da ita ce lambar yabo ta diamond butterfly a jawabin da ya gabatar majid majidi ya bayyana cewa mafi yawancin fina-finan da yake yi suna da alaƙa ne da ƙananan yara da kuma matasa hakanan kuma ya ambaci da kuma yin ishara da ƙananan yaran gaza waɗanda ake zalunta yana mai fatan ganin zaman lafiya mai ɗorewa ya mamaye duniya gabanin miƙa masa lambar yaban an nuna wasu daga cikin fina-finan da majijin shirya suka hada da fim dinan na tarihin manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa wato mataken muhammad manzon allah ne kimar lambar yaban da aka baiwa majid majidai ta kai dala amurka miliyan ɗaya da kuma wani ɗan ƙasar china mai shirya fina-finai wanda shi ma ya samu irin wannan yaban to labaran duniyar kenan. madalla yanzu sai a gyara zama domin a ji sauran shirye-shiryen da za muke ɗauke da su da shirin shahin bayan labaru shirin nan na kokon san sai duniyar mu a yau sai kuma shirin lafiya da mu da haka da kuma sauran zama a cikin shirin mu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da Amurka ta ɗauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar Ikhwanul Muslimin a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da fatan masu saurare sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gwana da bincike don sanya ko kuma wasu rassan ƙungiyar Ikhwanul musulmin a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa. Haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto. wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga bangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai Muhammad morsi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta Masar. Amma bayan da Abdul Fattah al-Sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke kasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su saudiya daɗe dawar larabawa da suke ganin ƙungiyar ikhwanul musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyar su don haka ƙila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikhwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa ƙila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu to sai dai tasirin wannan umarni na trump bai takaita kasashe irin su labanan masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar turkiya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta ikhwanul muslimin kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar turkiya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin ƙungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan ƙungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai iya yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon su kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikhwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. Ko kun san. Jama'a masu rari, Assalamu alaikum. Yau Litinin takwas ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan disamban shekara ta 1903 masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar ingila mai suna herbert spencer ya rasu an haife shi a shekara ta 1820 sannan kuma ya fara karatu a gaban iyayensa sannan daga gaba ya fito da ra'ayinsa dangane da halittu inda ke ganin cewa mutum yana samun ilimi ne kawai ta abin da ya gani ko kuma ya taɓa. ya musanta samuwar ruhi sannan kuma yana ganin tsarin da ke tafiyar da duniya yana ci gaba ne kawai da kansa ba tare da wani ya samar da tsarin da yake tafiyar da duniya wanda take tafiya a kansa ba spencer ya rubuta wasu littafai inda yake bayyana irin waɗannan ra'ayoyi nasa da gaske littafin da ya rubuta akwai littafin nan na principles of psychology sai kuma littafin sa mai suna fundamentals of social sciences da kuma littafin principles of biology fasaurare ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan disambar shekara ta 1914 aka gwabza yakin falkland a cikin tekun atlantika tsakanin kasashen jamus da turawan ingila an gano tsibirin parkland a ƙarshen karni na 16 miladiya sannan kuma turawan faransa suka mame tsibirin a shekara ta 1764 bayan haka kuma aka gano arzikin man fetur a cikin wannan tsibiri a nan ne turawan ingila suka kwashe iko da tsibirin baki ɗayansa kuma har yanzu ƙasar birtaniya tana iko da tsibirin na parkland wanda halin yanzu ake kiransa da malvinas wanda argentina ta buƙaci birtaniya da ta mayar mata da shi amma ta yi watsi da buƙatar da ƙasar argentina ta gabatar masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan disamban shekara ta 1949 tsohon shugaban kasar china jin kan bayan ya sha kayi a hannun magoya bayan shugaban jam'iyyar gurguzu ta kasar wato mao ya tsere zuwa tsibirin taiwan wanda shi ma mallakin kasar china ne amma ya kafa wata gwamnati a can a lokacin chiang yana samun goyon bayan amurka kai tsaye saboda haka aka kwace kujerar kasar china a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka baiwa taiwan shekara ta 1971 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya mayar wa kasar china kujerarta a majalisar ɗinkin duniya daga lokacin ne kuma taiwan ta rasa kujera a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau majalisar ɗinkin duniya ta ba rahoton cewa gwamnatin kasar iraki ƙarƙashin shugabancin saddam hussein ce ta fara tsokanar kasar iran tare da mamayar wasu yankuna na kasar ta iran shekara ta 1980 wanda ya kai ƙasashen biyu ga gwabza yaƙi na tsawon shekaru takwas a jere babban sakatar majalisar ɗinkin duniya na lokacin habia press ya bayyana cewa mamayar da gwamnatin kasar iraki a ƙarƙashin jagorancin saddam hussein ta yi wa wasu yankuna na kasar iran ba bisa ƙa'ida ba shine babban abin da ya jawo gwabza yaki a tsakanin kasashen biyu kuma dole ne gwamnatin kasar iraki ta biya diyar dukkanin asarori wanda ya jawo a kasar iran sanadiyar wannan yaƙi ranar 22 ga watan satumban shekara ta 1980 sojin kasar iraki suka fara mamiyar kasar iran da nufin murkushe tsarin jamhuriyar musulunci da aka kafa a lokacin ba da jimawa ba amma bayan shekaru takwas ana gwabza yaƙi sojin iran sun samu nasara ta kora sojojin gwamnatin ba'az har zuwa cikin ƙasarsu. su saddam hussein ya samu goyon baya na siyasa da kudade masu tarin yawa da makamai masu yawa na zamani daga kasashen yammacin turai musamman ma dai kasar amurka har ila yau ya samu goyon baya daga kasashen larabawa musamman kasashe irin su saudiya jordan inda sarkin jordan na lokacin sarki hussein ya ziyarci kasar iraki kuma tare da saddam hussein ne suka fara harba igwa ta farko akan kasar iran alamar dogon damba na fara gaddamar da yaƙi gidan-gidan akan kasar ta iran an kashe mutane kimanin miliyan guda a bangarorin biyu an kuma yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa da ƙarshe masaurari ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan disamban shekara ta 1868 mulkin shoguns ko kuma shugaban soja ya kawo ƙarshe a kasar japan kuma daga lokacin ne aka fara gudanar da sauye-sauye a bangaren zamantakewa siyasa al'adu a wannan ƙasa. shaguns na ɗaya daga cikin dauloli masu ƙarfi a ƙasar japan waɗanda suka yi mulki a ƙasar a karni na goma sha biyu a lokacin duk wani iko da sarakuna suke da shi a lokacin yana ƙarƙashin iko na kyoto amma ikonsa yana ƙarƙashin sojoji da kuma shaguns bayan wani lokaci mulkin ya zama gado a tsakanin shaguns kuma wannan daula ta sami iko mai girma kuma ta samu tasiri mai yawa a cikin ƙasar japan ta hanyar dogaro da ikonsu da tasirinsu shaguns sun hana japan ma'amala da wasu ƙasashe amma shekara guda bayan sarautar muzo hito shekara ta 1867 an hambar da gwamnatin shoguns a ƙasar japan yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma bita a kansu da ma bayyana mahangar masana. Shirin na yau dai zai dubi ne dangane da amincewar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi da shawarar da Donald Trump ya gabatar dangane da makomar yankin zirin Gaza, kuma yadda shi kuma Donald Trump ɗin yake amfani da hakan a wani matsayin makami na siyasa domin cimma manufofinsa na siyasa a ciki da wajen ƙasar ta Amurka. Wannan shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. tabbas nasarar da donald trump ya samu na ganin cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da cikakken shirinsa na kawo ƙarshen yakin zirin gaza yana iya taimakawa wajen mayar da shi shirin majalisar ɗinkin duniya a hukumance amma hakan ba zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin gabas da tsakiya ba kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi zama a yammacin ranar litinin goma sha bakwai ga watan nuwamba na shekara da biyar domin kada kwarewa akan daftarin ƙuduri na gwamnatin kasar amurka wanda ta gabatar domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza saboda hasashen rasha da china sun kaurace wa kada ƙuri'a a yayin zaman bayan sun yanke shawarar kinyin amfani da karfin su na hawa kujerar naki bisa buƙatar wasu ƙasashen larabawa da na musulmi da ƙuri'u goma sha uku kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da daftarin ƙudurin na amurka hakan da ya ba da damar fitar da kuduri mai lamba 2,803 na majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2025 kudirin yana da matukar haɗari domin kowa ya baiwa shugaban ƙasar amurka donald trump kusan cikakken iko akan batun palestino kamar dai yadda kasashen duniya suka umarce shi da ya tantance makoma ta al'ummar palestino wannan kuma tabbas ya ba da damar cewa yana ɗaya daga cikin jerin ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya wanda ke goyon bayan aikin yahudawan sahiyoniya da kuma rashin adalci da suke yi akan al'ummar yankin zirin gaza da ma falastinu baki daya akan haka ba karamin tasiri ba ne kamar da kuduri mai lamba 181 na majalisar ɗinkin duniyar shekara ta 2047 ya yi ba wanda ya kira da a raba falastinu mai tarihi ba tare da zaɓen raba gardama a tsakanin al'ummar yankin ba dangane da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 242 na shekarar 1967 wanda ya ɗauki batun falasɗinawa a matsayin wani lamari na jin kai kawai wanda ya shafi haƙƙin 'yan gudun hijira tare da yin watsi da yanayin siyasarsu da kuma matsayin batun mutanen yankin falasɗino da kuma makomar ƙasarsu sannan kuma suke da hakkin yin tar da mamayar da yahudawan sahiyuniya suka yi akan ƙasarsu game da yin amfani da ƙarfi da kuma burin kafa a kasar su mai cin gashin kanta bayan yin karatun ta natsu wannan dai shine abin da aka iya cimmawa akan cewa nassin kudirin kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2,803 wanda ƙididdigar da aka yi ta nuna cewa tabbas akwai ƙarin gishiri wannan kudiri yana maraba da cikakken shirin donald trump na kawo ƙarshen yankin zirin gaza sannan kuma yana ɗaukar sa a matsayin wani muhimmin bangare na kudirin kuma yana maraba da dukkanin ayyuka na tarihi na donald trump na samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a yankin wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake kallon su a matsayin wani yunkuri na siyasa sannan kuma ana la'akari da shi a matsayin shaida ta gagarumin rawa da amurka take takawa wajen tsaka da buɗe wuta a yankin zirin gaza wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar haɗari domin kuwa hakikanin gaskiya wannan ba ita ce manufar ba ba wai kawai wannan ƙuduri yana maraba da kafa majalisar zaman lafiya wadda aka tsara a cikin shirin donald trump ba ne a har ma da amincewa da wannan majalisa da irin yanayin shari'a ta ƙasa da ƙasa wanda tabbas hakan za a iya amfani da shi domin cimma wata manufa da za ta wanke yahudawan sahiyuniya musamman ma dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu daga irin munanan ayyukan yaƙi waɗanda suka aikata akan al'ummar yankin zirin gaza wani abu wanda yake da ban mamaki a nan shine yadda ake ta mu'amala da wannan batu a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya shi kansa donald trump zai jagoranci wannan shiri tare da taimakon tony blair tsohon prime minister birtaniya wanda kuma shine aka zaba a matsayin babban sakatare na majalisar tafiyar da yankin zirin gaza karfin da aka baiwa wannan majalisa ta tafiyar da yankin zirin gaza a karkashin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba da 2803 ya ba da damar cikakken iko akan dukkanin hukumomi waɗanda suka shafi gudanarwa da al'amura na riƙon kwarya a yankin zirin gaza ce kuwa har da gwamnatin falastinawa da kuma yadda za a tafiyar da al'amura na tsaro a yankin bar da shawara cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawarar yin watsi da alhakin da ya rataya akan falastinawa na tafiyar da yankinsu duk da cewa wannan yana daya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci waɗanda suka shafi makomar yankin palestino cewa al'ummar palestino da kansu su tafiyar da yankin su da kansu ba tare da shigar wani bangare ba bisa ga dukkanin alamu majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da alhakin da ya rataya a kanta bisa raɗin kanta dangane da batun palestino duk da cewa wannan al'umma wadda ake zalunta ta fuskar yakin kisan kiyashi da kuma nuna kabilanci ba ga kuma wannan wasu batutuwa ne waɗanda suke nuna da cewa na wanda ya rataya majalisar ɗinkin duniya ba shi ne mika wannan batu ga wani bangare ba a nauyi ne da ya rataya a kanta ta yi ruwa ta yi tsaki domin tabbatar da cewa an yi wa al'ummar yankin palestino adalci wannan ya haifar da saɓani tsakanin ƙasashe waɗanda suke bin manufa ta amurka daga ce kuwa abin ban da kai ce har da wasu ƙasashen larabawa da na musulmi yayin da kuma wasu ƙasashe masu 'yancin siyasa suke ganin hakan a matsayin wani lamari wanda tabbas akwai lauje a cikin naɗi. domin fahimtar girman ikon da aka baiwa majalisar zaman lafiya domin tafiyar da yankin zirin gaza a ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2008 ya isa alurar cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da izinin shiga a cikin dukkanin shirye-shirye waɗanda suka dace domin cimma manufofi na cikakken shirin sannan kuma ciki har da yadda za a tafiyar da al'amura na yankin da kuma aiwatar da tsare-tsare na kafa kwamiti wanda zai zama shine ke da alhakin tafiyar da al'amura ta fuskar tsaro da siyasa a gaza ƙasashen duniya da dama da kuma kafa ƙungiyoyin aiki waɗanda za su shafi al'amuran da suka dace wajen aiwatarwa a yankin zirin gaza suna da halayya da iko na ƙasa da ƙasa da kuma cikakken halarci wajen tafiyar da al'amuran su daidai da mahangarsu wanda kuma hakan ya haɗa har da kafa gwamnati ta riƙon ƙarya wadda take alhakin gudanar da ayyuka na gudanarwa ta fuskacin aiki sannan kuma ta sake ɗaukar nauyin ginawa da kuma aiwatar da shirye-shiryen farfaɗo da tattalin arzikin yankin zirin gaza da kuma ɗaukar nauyin tafiyar da dukkanin tsare-tsare na gudanar da ayyukan jin kai ga al'ummar yankin zirin gazan idan muka ƙara duba waɗannan abubuwa da kyau da suke a cikin wannan ƙuduri mai lamba 2008 na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai wuce wa sojojin isra'ila su janye daga kan iyakokin da suka kwashe tsawon lokaci suna rike da su ba tun daga shekarar 2023 bayan fara kaddamar da harin bakwai ga watan oktoba wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke tattare da babban haɗari a cikin wannan daftarin kuduri domin kuwa hakan tamkar ya halasta wa isra'ila ci gaba da mamaye yankin zirin gaza ne duk da cewa an fitar da wannan kuduri wanda yake da sunan zaman lafiya da kuma dakatar da buɗe wuta idan muka ƙara duba wannan lamari da kyau musamman dangane da shi wannan kuduri za mu ga cewa ya danganta janyewar isra'ila daga yankunan ta mamaye a cikin yankin zirin gaza zuwa wani tsawon lokaci wanda ba a tantance ba sannan kuma tamkar an baiwa isra'ila dama ne da ta yanke shawara kan yin hakan ko kuma kin amincewa da yin hakan sannan kuma hakan yana a matsayin bayar da nasara ga isra'ila kuma tabbatar da cewa ita ce take da babban iko akan dukkanin al'ummar falastinu kama daga yankunan gabar yammacin kogin jordan har zuwa cikin yankin zirin Gaza wasu bangarori dama waɗanda ake kallon cewa wannan daftarin kuduri bai yi adalci ga al'ummar palestino musamman al'ummar yankin zirin gaza ba shine yadda ya zama an kakkaɓe hannunsu baki ɗaya wajen tafiyar da al'amuran yankin tare da miƙa wannan lamari ga bangarori na ƙasashen ƙetare ko shakka babu ba za a rufe ido akan cewa ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya ta wata fuska yana da wasu fa'idojin ga muradin al'ummar palestino sai da kuma a ɗaya bangaren yana taimakawa wajen dakile mafi girma daga ɓangare na muradun al'ummar falastinu shine samun cikakken yanci da kuma zama ƙasa wadda ba ta da wata alaƙa da mamaya ta isra'ila ana sa ran waɗannan ƙudurori daga ciki har da wannan ƙuduri na baya nan za su taimaka wajen samar da yanayi mai kyau na ƙarfafa yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da kuma kawar da wasu matsaloli waɗanda suka hana ƙaruwar yawan taimako na jin kai da ake shigarwa a cikin yankin zirin gaza wanda kuma wannan ana ganin cewa zai taimakawa al'ummar falastinin wajen samun abubuwa da dama da suka rasa musamman a lokacin yakin da aka kwashe tsawon shekaru biyu ana yi wanda isra'ila ta yi kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza duk wata sha dai wannan mahanga ce da hasashe domin kuwa abin da yake a ƙasa saɓanin haka ne tun bayan da aka sanar da wannan shiri har inda yau take isra'ila ba ta dakatar da kaddamar da har-haranta ba illa dai kawai ta sassauta kisan kiyashin da take yi amma babu wata rana ta Allah wadda Isra'ila ba ta kai hari da kuma kashe Falastinawa musamman a yankunan arewacin yankin zirin Gaza. Baya ga haka kuma Isra'ila tana ci gaba da kayyade adadin motoci waɗanda suke shigar da taimako zuwa ga al'ummar yankin zirin Gaza. Adadin da aka ayyana a cikin wannan shiri ko rabi daga cikin adadin motocin da aka sa cewa za su shiga yankin zirin Gaza ba samun damar yin hakan domin kowa Isra'ila ta saka wasu ƙa'idoji na ƙayyade adadin motocin da za su iya shiga domin kai tallafi da kayan agaji ga al'ummar yankin zirin gaza mabukata a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin alamomi da suke nuna cewa har yanzu akwai buƙatar yin haɗin gwiwa tsakanin sauran ɓangarori waɗanda suke kallon kansu a matsayin mambobi na wannan yarjejeniya da su ɗauki matakai na daƙile yunwa da take bayyana a tsakanin al'ummar yankin zirin gazan wani kuwa tabbas isra'ila tana da wata manufa da ɗaiɗaita al'ummar falastinu kuma kawo ƙarshen wannan al'umma mai tarihi a cikin yankinta ta hanyar haifar da yunwa da kuma ƙara yin matsin lamba a kan masu gwagwarmaya waɗanda suke ɗauke da makamai a wannan yanki da haka bai kamata wannan abin da ake kallonsa a matsayin ci gaba da kuma samun nasara wajen dakatar da buɗe wuta da ma kawo ƙarshen yaƙi ya zama wata hanya ta siyasa da za a yi amfani da ita domin matsin lamba akan al'ummar yankin zirin gaza da ma al'ummar falastinu baki ɗaya ba tabbas amurka ta yi amfani da wannan damar da kuma sanya wasu daga cikin kasashen larabawa su amince da ƙudurinta na ganin cewa ta karbi ragamar tafiyar da al'amuran yankin zirin gaza da kuma ayyana tony blair a matsayin wanda zai jagoranci yankin a matsayin shugaban majalisa ta zaman lafiya da kuma gudanarwa a yankin zirin gaza domin hakan ya zama wata dama wadda donald trump yake sanya amfani da ita domin cimma babban burinsa na siyasa na bayyana kansa a matsayin wani mutum mai son wanzar da zaman lafiya a duniya duk da cewa dai abin da yake a aikace a bayyane sabanin haka ne za mu iya ganin irin rawar da yake takawa a yankin caribbean na latin amurka da kuma wasu batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma yadda yake ɗaukar wasu matakai na matsin lamba akan wasu kasashe da tilasta su bin manufofinsa da mayin barazanar yin amfani da karfi akan wasu ƙasashe waɗanda suka saɓawa manufofi na amurka da kuma irin rawar da ya taka wajen taimakawa isra'ila ka'in da na'in a lokacin da kaddamar da hare-hare a kan iran wanda daga bisani ma donald trump ɗin da kansa ne ya bayar da umarni ga sojan amurka wajen kaddamar da hari a kan ƙasar iran duk da sunan cewa yana amfani da hanyoyi na wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da mashin fiɗa wannan tafarki a faɗin duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar riske mu a shirin namu na wannan mako sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon alarji wanda wani ciwo ne da ke haifarwa da mutum kaikayi ko ƙuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai Allah ka taimake mu amin. kamar da aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon alarji. Shi dai alarji wani ciwo ne ko a ce larura da ke haifarwa da mutum ƙaiƙayi ko kuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Shi dai ciwon alarji iri-iri ne kuma tasowarsa ya bambanta tsakanin mutane da ke fama da shi. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dakta Abubakar Sadiq Isa ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa ko me ake nufin da shi ciwon na alarji. Wato shi ciwon alaji dai za a iya misali ga cewa wani abu ne wanda jikin ɗan adam bai saba da shi ba ya zamana ya yi ya da shi ko abin nan ta waje ne ko kuma watakila ya shiga cikin jikin ɗan adam saboda jikin bai saba da shi ba sai ya zamana jikin ya mai da martani ta wasu hanyoyi to waɗannan mayar da martanin sai ya zama kamar ya cikar da ɗan adam domin akan samu abubuwa waɗanda suke fitowa a jikin da mutum ba zai ji daɗin kasancewarsu a jikin shi ba. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa shi ciwon na alarji yana tasowa ne sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wasu ababe. Kowanne ƙarin haske ne dakta zai yi mana a nan? Wato misali abin da nake nufi abu na waje shine idan mutum bai saba da kamar abu ko da a ce sabulun wanka ne mutum yake amfani da wani iri sai ya canza ko kuma a ce wani idan ya zo ya yi cuɗanya da ko gashin wata dabba kamar doki ko kyanwa da makamantansu ko kuma wata fulawa ma ko wata ciyawa ma da abubuwa da dama da sai ka ga jikin ya mai da martani ta hanyar yin ƙaiƙayi misali guda ɗaya kenan haka kuma wasu abubuwan ko man shafawa ma duk wa'annan na wajen wasu kuma abubuwan sun yi amfani da su ne a ciki ko an ci abin ko saboda haka mutum bai saba ba sai ya mai da martani ko kuma magani kamar magani na sha ko kuma na allura to dukansu suna iya jawo waɗannan abubuwan sai su ga mutum ya samu ko ƙirƙiri a jikin ko kuma irin ƙiraje ko mishi nan take a jiki ko kuma ma har ya kai ga ya fito da borin jini za ka ga wuri ya yi rufe-rufe ya kumbura haka ɓangaren jiki daban-daban ya yi tsanani wani lokacin za ka ga kumburin har ba wai na waje ne kawai ba har a ciki misali wajen numfashi ma a makogoro saman makogoro inda numfashi iska take shiga ake numfashi zai iya kumburi wato har ma mutum ya kasa numfashi har yana iya kisa to nau'i nau'i ne akwai wanda yake zafi akwai kuma yana da tsanani wani kuma za ka ga kasa ƙasa haka ne yadda watakila ƙaiƙayin ya ko kurajen ya danganta da jikin mutum ya ga dama ya mai da martanin da kuma shi abin da yake jawo shi wannan alerji din. Dakta shi wannan ciwon alerji gadon sani ake koya ne lamarin yake. To, ba za a ce gaba gida abu ne na dole sai gado ba. Babu shakka a irin yadda Allah ya halicci abubuwa a yanayin jikinmu. Akwai abubuwa da Allah halitta suke ba mu kariya ga irin waɗannan a irin yanayin abubuwan da ke ɗauki a cikin jininmu. To za ka ga wasu a zuri'ar sukan ba shi da irin wannan saboda haka mutum in ya samu irin wannan za ka dubiya watakila a iyaye ya gada ko kuma watakila a kakanni ne amma kuma akwai wanda ko babu irin wannan sai dai kasancewar inda ya zo ya yi cuɗanya da irin waɗannan abubuwan ba amma muddin ya yi cuɗanya sai ta ga abun ya saboda haka a wai za a ce ɗaya bisa ɗaya an tabbatar gadin ne ba amma dai ba zai rasa nasaba da cewa mutum yana da alaƙa da jini na mutane waɗanda suke da irin wannan matsala. Dakta kamar daga cikin waɗannan nau'ukan na alerji da kuka bayyana wani ya fi illa ne daga cikinsu? Har cikin jikin ɗan adam ma yana shakuwa musamman wanda zai shaƙe wajen numfashi kaga a ce yin numfashi ya gagara mutum ba zai iya yi ba kuma tashi guda yake zuwa ana kiran shi acute anaphylactic reaction to irin wannan gaskiya shi ya fi illa saboda nan da wuri-wuri zai iya kashe mutum. To ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na alerji? Wannan ma wata tambaya ce, wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Inda abu ne sai tashi tashi yake zuwa yawanci um, mutum in ya kamu musamman in irin wannan na gadan sun ya kama shi za a iya maganin shi ya ragu da mutum ko kuma wani lokacin ma da kanshi ma sai kaga ya saki mutum to wannan irin warakar ana iya ce mutum ya wari. to amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci abin ya kasa dawowa ba to sai dai idan ya tashi aka yi aka yi ko ma ko allura da daidai da wannan sun za su ka ya kwantar da shi eh, an manta ma kamar mutum yana da shi to amma dai a ce ya bar mutum gaba ki ɗaya in dai yana da irin wannan halaji ne to ta nan sai a ce ba a wajen sai ta in cuɗanyar nan ba ta kasance ba wanda kuma shi wuyan shi shi ne wani lokutan mafi akasari ma na ka ga mutum shi kan shi bai ma gane menene yake tayar mashi da wannan ɗin ba. kamar wasu magunguna ne haka ake sha na kwantar da shi ciwon haka. eh akwai magunguna da dama waɗanda ake asibiti ake amfani da su amma zaɓen wanne ne za a yi amfani da shi ya kasance da yawan tsananin da shi abin ya bayyana a cikin ɗan adam misali irin wannan da zai shafi mutum ya kasa numfashi har ana neman ɗaukar kaga allura ce da ake yi nan da nan akwai kuma wanda shi kamar in ta ƙananan ƙiraje ne a jiki kila da ko kai ko irin wannan gorin jinin na waje to wani lokaci magunguna ma na haɗiya suna iya warkar da mutum daga wannan yanayin su amma dai shawara ita ce idan abin ya faru a samu likitoci masana su za su bambance wanne ne ya dace ko amfani da shi kar ya zama na mutum ya yi gaban kan shi ya ce zai sha magani wataƙila kuma ko ya allura a samu akai. Dakta kamar wace shawara ce su masu fama da wannan ciwon na alaji za su amfana da ita ne domin kare kansu? Eh, kariya shi ne mutum idan ya zama yana cikin wannan yanayi yana samun alaƙi musamman akai akai musamman ko in ya shafi misali a ce asma ko ma da wani irin ne da mutum ya yi kokari ya fahimci menene yake tayar mishi da shi sai ya ji wannan abin da zai zama lafiya saboda haka idan mutum ya gano sai ya guje shi ko da turare ne ko man shafawa ko sabulu ko wani irin yadi ne da ake ɗan kastura da shi ko amfani da wani abu dai na daban haka sai mutum ya gida ko in ya san misali yadda ne idan ya zo kusa da ita yake samu sai ya guji wannan to ballantana ma idan abin ya shafi wani abu ne da za a ci ko a sha duk sai a guje su. zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwarmu mai sama allah ka taimake su amin. to masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dakta Abubakar Sadiq Isa daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. Masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.